mun shiga malam eh, koyo ne suna ok shekaran jiya ne to alhamdulillah Allah ya raya ya albarka insha Allah <clears throat> Muhammad al-Amjad to alhamdulillah Allah ta'ala ya jaddada baiwa da daukaka a rahman annabi da iyalansa to insha Allah zamu tafi kasa ko أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ثم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله دائما على أعدائه من الأولين والآخرين wancan satin mun kammala wannan a alƙismu tsani kaso na biyu wanda ya magana akan min adillati wujubu sujuda alal ardi dalilai hujjoji na wajabcin yin sujuda kan abin da ya shafi ƙasa to yanzu za mu sami alƙismu salisu kun gan shi an duba shafin yanzu ƙismi na uku za mu je kenan an lura alƙismu salisu min adillatu wujubi sujudi ala arshi ma daga cikin adilla dalilan da suke gwada mana wajibi ne yin sujuda akan ƙasa me yace ma alaja bihi sahaba na farko zai mana magana akan abin da sahabbai radiyallahu anhum Allah ya yarda da su suka magance alamul alamar harri tsananin zafin zafin rana zafin rana walbaradi ko sanyi fis sujudi a sujada yaya sahabbai suka rinƙa suna magance zafin rana da kuma sanyi na yanayi lokacin sanyi an lura sannan kuma me at-tabridu fil eh, yadi da kuma ya mana magana akan sanya ya tsakuwa a hannu sannan me at-tabridu bi taqalibil hasa da kuma sanya ya tsakuwa wajen jijiya ta tana wannan hannun kamar da ita wannan hannu kamar da ita wannan hannu ko juya ta tana kibata bayan ta ya dawo sama saman ta ya koma kaza da me kuma da kuma ta kalibul hasa wa Ha? da hadisan da suke magana akan juya tsakuwa ko shafe ta at-tabaridu bil ibradi bis salati da kuma hadisin da yake magana da eh, sanya yanayin inda aka ce mana abridu bis salatikum inna shiddatul fai'i min harri jahannama tsananin zafin rana yana daga ko shiddatul harri min fai'i jahannama tsananin zafin rana yana daga hucin jahannama sai kuma ma'anar al-ibrad me ma'anar shi ibradi din sai kuma ahadithul ibradi wa masadiriha sai kawo mana hadisan da suka yi magana akan sanyaya bigire kafin ka ɗora goshi ko sanyaya tsakuwar da za a ɗora goshi a yi sallah a kai da masadir ma'ana littattafan da ya samo su hadisan yanzu su zai mana magana shine yake ce min na farko sai ce ma'alajar sahabatu <clears throat> radiyallahu anhum bihi alamul harri zai mana magana akan abin da sahabbai suka magance alamul harri Radadin zafi wal baradi da sanyi fi sujudi a cikin sujuda to abin da suka magance Radadin zafi da sanyi da shi a cikin sujuda a kun ga wajen marabi shafi na saba'in da biyar ne <clears throat> samansa kaman ga wata sadara tana kama da nan din shafi na saba'in da biyar kun gani shafi na saba'in da biyar ne zai zama allura yawwa alƙismu salisu za ga a farko ga wani rubutu can da aka kuma ce ƙismu din nan na baya me suka rubuta a jiki ba ƙismu salisu na sani to na gaba gaba za a yi gaba ne yana gaba ƙismu salisu din ka kusa zuwa eh amma da akwai ƴan shafuffuka yi ta buɗa za a gan shi to ka kusa nan in ka buɗo to shine ga ƙismin nan to ga su da can da muke a yanzu mun gama wannan ƴan gajajje nan ga nan ita ce za ga ma alaje ko yawwa to shine ma alajat sahabatu radiyallahu anhum bihi alamul har abinda sahabbai yadda Allah tabbata a gare suka magance radadin eh, zafin rana walbar da sanyi fi sujudi da sujada yace ittazaha mimma asalafana ya bayyana a cikin abin da muka yi salafiya salafiya da ma abin da ya wuce mimma asalafana abin da muka baro baya abin da muka baro baya ya bayyana mana annas sujuda a munzu eh, abin nan bada'i ta shari'ihi sujada tun lokacin da aka fara shar'anta a yi sujada kana ibaratun an wada iljabha ibara ce akan mutum an ce yi sujuda to ibara ce akan cewa mutum ya ɗora goshi a abin da ya shafi ƙasa alal ardi wa aujaba zalika mata'ibun lil musulmina hakan aujabal mata'ibi ya wajabta wahalhalu lil musulmina ga musulmai filhari in lokacin tsananin zafi ne walbaradi in lokacin tsananin sanyi ne sujuda a ɗora goshi a ƙasa ya sa musulmi suna shan wahala na me tsananin zafin rana mutum kamar yanzu a ce an tada sallar juma'a sai baka gama masallaci bai kashin faɗa da dumanka akan kwalta ko to ita kuma kwalta ɗin nan ko da tana da abin da ya shafi abin da aka rika kawo mana nan na baya ya ƙuran nan ta kai to ko da da ƙurar to kwalta da zafi ina mutum zai dora goshi ya dinga ɗanɗano ya ga ɗage gai eh ana kuma idan zai ba a in ka dora in ka ɗago to yanzu ba dama ka koma sai dai ka jira lima. ka yi zikiri ko baka yi zikiri ba kana ɗagowa sai dai ka tsaya ka jira lima in kuma ka koma ka ƙara an lura yawwa in ka koma ka ƙara ko ba dama ka yi bin sai limin ya ɗago shi yasa kuma wannan kan maza ma alimai ne ake jira ko in ka ɗaga goshi in ka riga liman ɗagowa daga jira. to ba wai za ka yi maza ka koma ba ne ba a za ka jira ne kuma yanzu malamin ya dago in ya dago sai ku yi sama tare amma ba za ka mai da goshin ka tunda ka riga an koro ka ko <laughs> to irin wannan zanen zafin zai zama ya sa mutane a cikin kusan su zai san cewa wannan kalmar ba za amfani da ita kalubale ko kaka kara kaka bari mu ce kaka kara kaka ga zafin rana kuma gashi dole ne a da a ƙasa to ya sabbai suka rinka yi to shikenan sai ce mana abin da ya shafa ka yace fasha kau ila rasul sai suka kai kuka wajen manzon Allah wannan matsalar da faɗa yanzu ta tsananin zafi sai sai kai kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama amma falam yashkihim amma bai karɓi kukansu ba ma'ana bai share musu hawaye ba ma'ana bai ce musu komai ba dan me shi ma Allah bai ce masa komai ba yawwa ma yanzu anil hawa in huwa illa wa yuha to da suka ce tsananin zafin rana yana da su ko su rinka sa kin faɗa ne ko su rinka sa hannun riga ne ko su dinga yi akan rawani ne annabi ya shiru bai ce komai ba suka tashi shikenan sai ya ce wa kusa fi sujudi ala ghairi al-ard haka yake eh, eh, wa lam yurkis ka afwa wa lam yurkis fi sujudi ala ghairi al-ard ba su samu annabi ya share musu hawaye ba bai musu rangwame su rinka sujuda akan abin da ba ƙasa ba fa'alaju zalika bi umurin sai suka ɗauki mataki a ƙashin kansu suka zama mujtahidai suke bi kansu fatawa alaju zalika suke magance tsananin zafin ko tsananin sanyin a abin nan bi umuri ta wasu hanyoyi da wasu al'amura hatta sahalallahu alaihim har sai da lokacin da Allah ta'ala ya sahale musu bi tarhisi bis sujudi ala nabatil ardi wajen inda aka yi musu rukusa za su iya sujada akan tsirai na doron na ƙasa gairin makul wanda ba a ci walal malbusu banda wanda ake sawa ake tufafi wa hannu nadhkuru huna nan mu za mu ambata shi a nan za mu ambata ba'adu tilkal umur wa wa'annan al'amuran da suka rinka amfani da shi wajen magance zafin rana ko sanyi ka gani ko huna anan fa naqulu za mu ce muku min ha daga ciki an lura kaga da ya ce mana abin da sahabbai suka yi magance zafin rana sun tambaya annabi ya gaya musu yadda za su rinka magancewa annabi bai magana ba amma sun je sun ci gaba da sujadar akan tsananin zafin ko sanyin a'a sun rinka yin wani abu eh me suka rinka suna magance zafin rana da sanyi duk da annabi ba su umarni ba akwai yace zai kawo mana to da shine yace mana minha daga ciki shine yake cewa ma marra min tabaridihim hasa akwai abin da ya wuce na sanyin yadda tsakuwa bi aidihim a hannunsu bi tahawilil hasa min kaffin ila kaffin sai mutum ya ɗauko tsakuwa irin dutsen nan namu na markas da muke zubewa to a ce duk a ranar ne za a yi sallah lokacin su tunda ba a ajiya a markas ko to sai a mutum ya ɗauko tsakuwa ya riƙe a hannunsa in zai je masallaci in tana hannunsa hannunsa ya masa inuwa tun tana da zafi yana musanya ta min kaffin ila kaffin ka san ya ɗauko da tsananin zamanta shi ma hannun bai dauriya in ya riƙe nan ta ɗan jima sai ya je bana. in ya ta ɗan jima sai ya jefa na haka har ta rinka ɗan daɗewa in za ta yi sakan biyu da sai ya sanda yanzu ya riƙe za ta yi hudu sannan sai ya dare ita nan in ta zo ta yi sakan shida in ya dare ita nan sai ta yi kamar sakan takwas har ta zo sai ya ma riƙe ta a wannan hannun to sai ya riƙe a masa sai an yi iƙama an tada sallah tana hannu in an yi ruku'u zai sujjada sai ya ajiye ta in ya ɗora goshinsa aka gama sujjada sai ya ɗauko sai ya riƙe a hannu kamar yadda muke fama da yara a gida ko in kana da yaro mai cin turba kaga lokacin sai ya riƙe zama sai dai ka riƙe ta <laughs> in ba haka ba daga aje wo oh, in ya ɗauka sai ba wajen ma bai magana me <laughs> ya je kan kaga masalla ya gama ya gama ya dai ka samu rabi to haka suka rinka yi a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba annabi ba su umarni su rinka haka ba su ne zai yi to bari mu ji matsayin hakan to shine sai ke cewa min kafin ila kafin su juya ta daga wannan tafin hannu zuwa nan ukura na daban hatta tabrud har sai ta yi sanyi to shine yake cewa fa yad'una ha hina idan wannan lokacin sai su ajiye ta wa yasjudu alaiha su rinka sujjada akan ta kaga tsananin zafi yayi yawa wa minha na biyu kaga ya ce minha ko to yanzu ya sa wawul tsafi. wa minha har wala daga cikin abin matakin da suka rinka dauka suna magance zafin Ya yace taqalibihim alhasa ka gani ko faqad kanu yuqallibuna alhasa ila mawdi'i sujudihim a abin nan zaharan wa batanan suna juya da yake mafi yawa lokacin gumba daɓe kuma yanzu mutum in yi wajen kamar irin su ɗan batta ko akwai inda zaka je ka ga garin suna yawan tsakoyi firjit ga su nan kwanan nan mun je wajen ko ina ne kuma gaji a nake cewa kaga turba a banza eh yau mu je yawwa ka zaure nake cewa ga turba a banza to kamar nan za mu yi sallah kaga an rana ta dake wajen ai za ka ga wani dutsen gaban ka gaji kamar turba kamar gyara shi akai to in kana sallah kusa da shi sahabbai da suka riƙe in lokacin da zai ɗora goshi sai ya burkita shi ka san cikinsa yana ƙasa yanzu yana taɓa ƙasa bai zafin nan baya ba to in zai sujada sai ya juya shi in ya sujada ya ɗago ya ta biyu in zai tashi sai kuma juya ya koma da shi yadda yake to suna yin taqlibul hasa min mawdi'in sujudi a wajen sujudar su su juya bayan ta abin nan ya dawo sama ka gani ko to shine yake ce mana suna juya ta yuqallibuna al-hasa ila mawdi'i sujudihim zaharan wa batana mana ciki da bai shine zaharan wa batana hatta ya kirji min ma kanu gaira harin har sai abin da yake tattare da ita ya fita ta koma ba mai zafi ba aw lam yakun fi muwajahati shamsi ko kuma ta zama ba tana fuskantar rana bane ba ka gani ko wa qad zakara zalika bil ahadith an ambata wannan batu a cikin hadisai kuma wa nuhu an kasarata taƙalibi amma an yi hani a kan yawan jujjuya ita tsakuwar ma'ana kai zama wasa kuma an lura mutum yana sallah yana ta aiki wa ilaika nabzan yace ga wani dan dangi minan nususi na nasoshi fi zalika akan wannan batu da zamu yi ba wa ilaika nabzan an lura da nabza yawwa nabzan wani dan damki wani dan bangare na nasoshi akan wannan batu ka gani ko shi ne kawo nukuda ta ɗaya gashi nan zai fara mana ya ce an abi zarri rahimahullah daga abi zarri al-gifari Allah ta'ala ya ji kansa ta'ala madaukakin sarki ya ce la tamsahul arda illa mashatan kar mutum ya dinga yawan shafa ƙasa in ba shafa ɗaya ba an gani ko wa in tasbiru anha ita ma ɗaya da za ka yi haƙuri khairul laka yafi min mi'ati naqa a ce a baka kyautar raƙuma ɗari ɗaya ka haƙura ka ɗora goshinka a yanda take ya bi ma alheri sama da abaka raƙumi ɗari kamar yanzu wace mota ce tafi kowace mota bari ma ku ji in ƙara ƙara samu ku sunan raƙumar raƙuma ɗari ita kuma raƙuma ɗari ɗin wace iri ya ce kullaha sudul hadaka kowace mai baƙin ido ashe raƙumi mai baƙin ido darajarsa ta bambanta kenan sudul hadaka mai bakin ido kwalkwal ƙwayan idan da baka ce wulwul akwai raƙumi da kwaya idan sa kenan ba baka bace mai baka ƙwayan ido ya fi kowanne tsada to kamar yanzu a ce ka san akwai wata mota da aka yi da can mai mai jin kunyar mutane ko wanda sai dai yayi in an matsa wani guri sai ya ne me mai bacin rana yawwa to a ce za a baka mota mai bacin rana guda ɗari to ka ɗora goshinka akan ƙasa mai zafi ya fi wannan mota ɗarin abin da shi kuma Allah zai tanadar maka a aljanna an lura ka san ilo ne kai to wani ko so ɗaya ne dan dage a ban ɗarin nan a duniya <laughs> ka san akwai yan kutubu hadaniya ko shi ne akwai wanda zai ga kai shi ba inda akwai alahira na dan bashi wani bangaren ya dan fara tabawa ko kamar yadda kwanaki na ga wani mara lafiya ne amma ba a saukar ko ya ce mallamai ƙarya ta sun kai a ana za a zo a turbuta mutum ƙarƙashin ƙasa ga ƙaya ga tsakuwa da kuma mallamai har ku ce mana ya tafi aljanna a ku ji tsoron Allah mallamai in aljanna ta ai gida na zamu gani ko kerar ya saka mala'ikai ya ta rinka kawo mai abinci yau aljanna kenan ko gida mai kyau kunna wanka da ya hidu a ciki a kwantar da shi da da ya mutu ko hai mala'iku su rinka kawo abinci daga aljanna amma kai mutum shi ga kaya ga rairai ga turda an binne ko in bida babu ku ce mun da ya ta Allah na wallan ku ji tsoron Allah mallamai <laughs> wa a ya mallamai shi shi bai yadda ba a saka mutum kabari a ce Allah na ya tafi gurin wahala wa ce tsalla aka ce masa to ya wanda kuma kaman an ce mutum guda ta kone shi shi ma dan ya ce wannan ko batu na yanayi <laughs> guda ta kone ka a ce ka ta Allah na wannan na hankali na aiko yawwa to kaga shi ana sa tunanin kenan to nan an ce mana ga kura ka dora goji a kan kasa mai dan dumudumin nan ya fi a baka yanzu ai ba ta da tsada ma motar ko wacce ce ake yayi yanzu limos eh mai kofa uku yanzu ita ake yayi to ka ɗora goshinka akan ƙasa ya bi ma alheri akan ai maka kyauta da limos nan guda ɗari la ilaha illallah ɗari mutum sai ji wannan magana kamar gangan ana faɗa ƙila ya gangance ya rinka sajada ba akan turba ba to daɗa wannan dai magana ne ake kawo mana yanda sabai suke to da yake ya sa lamba ko a ina ya samu ce a cikin almusannab musannaf li abdurrazzaq jizi'i na biyu shafi na 39 wasu sunan al-kubra lil haƙi ta haƙi jizi'i na biyu shi kuma shafi na 384 zuwa na 385 da muwatta maliki kun ganta ko muwatta maliku jizi'i na 1 shafi na 172 watan winil hawaliki akwai kuma tanwirul hawaliki shi kuma sharhin muwatta maliki din ne tanwiril hawaliki shi ma ya kawo jizi na ɗaya shafi na ɗari da abin da ya shafi saba'in da biyu ya kawo wannan magana saboda haka ba magana shi an cina ba a'a magana haƙiƙanci ne waga ita a haƙiƙa ka gani fal haƙiƙa sha Allah wa an yi arifan nasul haƙiƙa fal haƙiƙa hiyar haƙiƙa inji Sheikh Muhammad Muhammad Turi ko to da wannan shine ga ni na biyu jama'a mu dungusa ko ya kuke gani a tsaya maimaita <laughs> to shi kenan bari mu maimaita yace abin da sahabbai suka rinka magance tsananin zafin rana na ɗaya akwai ma'alajar sahaba alamul harri alam kullu da wannan alam din shine zafi in kunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wartar juna min Allah ma layar juna haka take a ayar Qur'ani in kai za ga wancan alam din ba in kun sani mai ta'lamuna in kuna jin radadi fa innahum ya'lamuna su ma suna jin ɗari. a fagen kwamin kenan in jami'an tsaro suka buga mana tiyaga yadda muke jin su haka suke ji yasa ma rijalul la suke dauka su mayan musu kan ya shi a cilla musu me yasa ai su wani ilimi ne su ma suna tayi ka gani ko sai ta hadda abubuwa wani yin wani tiyaga ma shi fitsari wani jami'an tsaro wani ma sai ya ja kwaba wando a ga hadda abubuwa bayan ma fitsarin an lura saboda sun fi mu jin zafin sa'i mu mu akwai i'ana ta Allah ta'ala wa tarjuna min Allah ma kuma kuna sa ran wani abu daga Allah wanda su ba sa sa me miki zare wajen Allah lada yawa to kun gani to shine alamu sai mu lura da alamu sai kuma mu at tabaridu bil yadi sanye yadda tsakuwa a hannu at tabaridu bi taqalibil hasa sanye yadda tsakuwa ta hanyar juya ta duk mun yi a cikin karatu yanzu kowa ya gane ta taqlibil hasa wa masaiha hadisin da yake nuni akan juya tsakuwa da shafar kanta saboda ta danyi sanyi a mata hakuri at-tabridu bil ibradi bis salati sai tabridi ta hanyar abridu bi salatikum fa inna shiddatal harri min fai'i jahannama tsananin zafin rana yana daga hucin jahannama ma'anar ibrad sai ma'anar kuma ibradi duk mana magana akai ahadithul ibradi wa masadirha sai kuma batun hadisan da suka yi magana akan sanya yadda lokacin sallah da kuma masadir littattafan da aka kawo su a ciki ma'alajar sahabatu radiyallahu anhum bihi alamul harri abinda sahabbai yadda Allah da tabbata gare su garin magance tsananin zafin rana radadin zafi wal baradi da radadin sanyi fi sujudi a lokacin sujjada ittadha mimma asalafna yace ya mayyana a cikin abin da muka gabatar anna sujuda Mun zo Bada'i ta تشريعه cewa sujada tunda aka fara shar'anta da cewa ayi sujada kana ibaratu nuni ne akan an nuni ne akan a dora goshi alal ardi akan ƙasa Waƙada qad awjaba mata'ib hakan kuma ya sa an shiga halin ƙaƙaƙara ƙaƙashi ne mata'ib ko halhalu lil muslimina ga musulmai Filharri in ana tsananin zafi Walbaradi in ana tsananin sanyi duk ƙasar maka tana canzawa da mutum ba zai daure ya rinka ɗora goshi a kai ba fashe ilar rasuli sallallahu alaihi wa alihi sallam sai suka kai kuka wajen manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi da iyalansa Amman falam yashkihim bai share musu ba ma'ana bai ba su mafita ba saboda mene Allah bai taimaka komai kan wannan batu ba yanda suka faɗa haka suka tashi bai ce musu komai ba to sai ya zamo walam yura khis fi bai musu rangwame a wajen sujada ala ghairil ardi wa sujada akan abin da ba ƙasa ba fa'ala ju zalika bi umurin sai suka ɗauki matakin magance hakan da wasu al'amura a ƙashin kansu hatta sahalallahu har zuwa lokacin da Allah ta'ala ya musu rangwame bi tarkhisihim ta wajen yi masa tarkisi rangwame bis sujudi ala nabatil ardi mutum ya sujada akan abin da ƙasa ta tsarar ghairil ma'kul wanda ba ci ake ba wala malbusu ba wanda ake tufafi da shi ba wa nahanu nadhkuru huna wa nahnu nadhkuru ba'd tilkal umur nan zamu mu ambata muku wani bangare na wayannan al'amura huna anan fana qulu sai mu ce minha daga cikin matakan da sahabbai suka rika dauka yace mana ma marra min tabridihim alhasa abin da ya wuce batun suna sanya tsakuwa fi aidihim a hannayensu bi tahawilil hasa min kaffin ila kaffin ta hanyar su rike tsakuwa a wannan hannu ya mai da ita wannan hannu har ta zama ta yi sanyi haka Allah an lura ko kuma ukura kafi na daban hatta tabridu har sai ta yi sanyi ko tabrida hatta tabrid har sai ta yi sanyi ka gani ko um, abin fayyada una ha hina idin in ta yi sanyi sannan kuma ya su ajiye ta wa ya su jinu alaiya su rinka sujada a kanta wa min ha daga ciki har wala yau matakin da suka rinka ɗauka ta kalibal hasa juya tsakuwa faƙar kanu ya kallibun hasa sun kasance suna juya tsakuwa ila maudu'in zuwa ila maudu'in sujudihim zuwa gurin yin da su zaharan wa batsanan ciki da bai ka gani su kiba ta su juya ta hatta ya khrij minha ma kana har sai abin da abin yake a cikin ta na zafi ya fita gair harin aw ma lam yakum sabanin tsananin zafi sai ta koma ba da zafi kenan aw ma lam yakun fi mawajihatil shamsi ko kuma su cire shi daga inda yake kallon rana su dawo da shi inuwa sai ya sanyaya da sun tashi sallah sai ya zamo sun yi amfani da ita an lura to ne, to sai yake ce mana ah, abin nan wa da zakara zalika ko fil ahadithi an ambata wannan magana a cikin hadisai hu an tattakalibi. taqlibi wanuhu an lura nuhu an hana su an kasarata tattakalibi. akan yawan cancanza tsakuwar saboda haka sai yabo su tara su a inuwa in an tashi sallah sai mutum ya dauki tasa ya je da ita ko ka ya kama a rana in kai sujada sai ka ɗauko ka riƙe a hannu haka suke yi ba bana ce haka aka ce a rinƙa yi ba an lura su ne suke yi amma daga baya duk za mu ji matakin da aka ɗauka a gaba aka huta da sai ka riƙe a hannu aka ce mana abridu bi salatikum kaga ne ko inna fa inna shiddatal harri min fai'i jahannam aka ce in rana ta gantsare din nan ko ina ya dau zafi manzo Allah ya ce musu ko lokacin sallah ya kar a yi a sanyayar ma'ana sai rana ta karya sai a haɗa a yi jam'i an lura sai a haɗa tsananin zafin rana ya ce hutun jahannama ne to kaga yanzu tunda ma an daina sallah a cikin galgal ɗin rana kaga laha lau ba sai mutum ya yi tabaridi lasa ba to shine abin da ake magana a nan gun batun a samun canji to shikenan sai aka ce mana wa ilaika nabdan yanzu gashi nan zamu kawo maka wani dan danki minan nususi na nasoshi fi zalika kan haka Nukuda ta ɗaya daga Abi ke fari, rahimahullah ta'ala Allah maɗaukin sarki masa rahama ce la tamsah a al'ar kar ku shafi ƙasa in illa hatan sai shafar da bata wuce hankali ba an lura wa in tasbar wa an tasbir akan ma mutum ya haƙura an ha akan ya zo ƙasa ya dinga shafa ta sai ta sanyi ɗin nan kuma a cikin sallah ya yace kairin laka hakan shi fi ma alheri min mi'ati naqatin akan a baka raƙuma kulla kullaha sudul ah, hadaka ko ta mai bakin kwaya ido Karshen tsada kenan a cikin mai sudul hadaka shine muka ce amma sunan motar mara rayu na limousine to kamar yanzu a ce za a baka limousine ɗari ka san yanzu wani ko lifan ɗari aka ce za a bashi ayya <laughs> ba ma motar da ta wuce ko wace lifan ma ɗari ai ba ƙaramin daraja ba ce ba ko to balanta ne motar da ta fi kowace tsada a yanzu to daɗa nan ne kuka ce mu yada zango ko to insha Allah za mu yada zango gobe sai mu tashi ni kuɗa ta biyu da yake Allah ta'ala ya kawo mu cikin wannan bakin wata Me wanda ya bakanta tarihin musulunci ka kacukaf ɗinsa daga farko kuma har zuwa ƙarshe kuma ya faranta ran maƙiya musulunci na farkonsu da na ƙarshe ya bakanta ran masoya annabi muhammadu da iyalan gidan annabi muhammadu na farko da na ƙarshe na farkon nan ku tun daga adam salamun alaihi na ƙarshen nan ku da ba za mu kwananta ko mu to sai mu ce qaim salamun alaihi ko tunda shine a khatimul awsiya da kuma mazowa su mazowa annabi adam tun daga adam kowa ya koka da abin da aka yi a wannan wata na muharram balantana yanzu mazowa imamul mahdi wanda shine sa'ar al-husain ana kiransa ya la ya la sa'ar al-husain ya mai ɗaukan banzan Imam Hussein to kaga wannan watan shine muke a ciki eh, yau muna alhamis ko an ce mana farkon wata ya fara jiya laraba ko wasu kuma su ce yau laraba to wannan ita ai yau ne daya alhamis to duka wannan ita ma sunna ce ta tarihin musulunci ba abin da zai giya tun wancan rabuwan ce ta farko ita ce ake fama da ita yanzu tana biye da al'umma kuma ba za a canza ba sai Allah ya danka al'amari a hannun ma'abuta shi wa anzala alladhina zaharuhum ya saukar da waɗanda suke taimakawa su wayancan makiya din to wannan shine amma da yake eh, yau yanayin lokacin da muka ci wannan dai tazkira ce kan cewa mun shigo abin da ya shafi bakin wata kuma yana da kyau ya zama kaga mutum ya daidai gwargwaro ya nuna manzon Allah kara shi ma akwai lada mai tarin yawan gaske canza yanayin shiga kamar yadda aka yi ta amma mu tarihi yanayin sama ta canza ƙasa ta canza duwatsu sun canza yadda zukatan halittu mutaharrikai suka canza an lura hakanan zukatan duk wani halitta ta Allah ya yi ice ne dutse ne yayi ne menene duka an samu canji to wannan canjin da ake na shiga akwai zagi ka sa baƙin kaya kai ka sa wani kuma ya fi ka bakin ciki ka lura ka da ki ƙirjinka naka ne ka daga wani ya fi ka jin zafi ka taka kafa ka kayan daddagi wani ya fi ka jin ciwo me ya jawo saboda ana tuno da bannar iyayen gidansu ne in kuma ko wani abu bayan wannan sai a kawo ɗazumin kawo a tarihin tashe da ake na sai da karije da kuma muka ce bai da bambanci da cika ciki da kuma sauran wasu abubuwa da ake kuma an mana ba abun mamaki bane tun da mu ma yanzu da aka taba sai da aka gani in sun gana ma suna iya mai da shi biki da sun yi nasara Turan matsalar ba su yi nasara ba ga duk shekara an ta zagaya ce wannan watan ne aka kawar da 'yan shi'a har tarihi da zai gaji amma zai dace wannan watan ne gwamnatin Najeriya ta kai hari kan malam zaddiki da almajiransa karkashin jagorancin janar Buhari la'anatullahi alaihi wanda ya tura kwamandan sojoji na wannan lokaci mai suna Tukur Yusuf Buratai tsinanne dan tsinanniya Allah ya tsine musu da aikin da suka yi da wanda suka goyi su da wanda suka taya su da wanda suka ji daɗin abin da suka yi Allah ya tsine musu albarka to da yanzu su sai an yi rinka tunawa da su suna murna suna cika ciki ciki da nana ne sai ga bayan malam to Allah bai ga dama hakan ta faru ba a waqafa Allahul mu'minin qitala ko to wannan kenan to dada sannan har wala yau <clears throat> su al'umma annabi nasihar da zai mu ba mu ce dai muna fara ba yanzu kaga muna tafiya ana cewa mun tana hanya muna damun mutane da hayaniya da muka yi magana akan sadakin sayyida zahra salamullahi alaiha nan me aka ce sadakin da na'am bayan ita fa na farko shin faɗan wannan ƙasar da muke takawa all duk inda kake sadakin mamar Imam Hussein ce da aka yanka dan mutum ya zama dan kuɗi ya sai dan fili akan kasarta ita in ya amma yana da walaya in ya amma baka da wulaya, dan ka sai ƙasa a wajen wani wanda yake take mamlakar mamlakarsa to har yanzu ta sai da zahara ne ƙofar gidanka farfajiya ko ina na sai da zahara ne al'umma na basar da rashin kuma aka ce mana wanda bai kaunarta bai san ƴaƴanta bai san mijinta haramun ne ya taka wannan ƙasa in ya taka ya taka wuta balbal sai mu fito muna tafiya a doren ƙasa ta faɗi mata zahara muna kuka an kashe ɗanta wani ya ce mun dame shi mun tare masa hanya hanyar ta ubanka ce ko ta uwarka ce hanya ta mahaifiyar imam Hussein ce duk inda take a doron ƙasar nan nan muka karanta ranar bikin sai da Zahra da Imam Ali in mutum ya ce karya muke je karanta tarihin kowane mutum ne ya ruba tarihin auren sai da Zahra me Allah ya ce ya bai sai da Zahra a madadin Ali abin da ya shafi sadaki ya ba ta humusin ƙasa humusin ƙasa nata ne a wata ruwaya ma all nata ne ka gani ɗan ƙasa ƙasa gida biyar ɗaya na Fadima ɗaya na Ali ɗaya na Muhammad ɗaya na Hassan ɗaya na Hussaini, to duk tawaye to kun gani ko to amma al'umma annabi ba ta sani ba ne ta iya yiwa waƙila mai masa uzuri in muka fito muna kukan an kashe 'ya'yan sai da zara wannan abu in mun faɗa kamata ya kuje ku tambayi malamai ba malam malin na gidan rediyo ba malamai wanda suka amsa sunan malamai malami na malam Musa yana nan bayan gidan Ishaq Rabi shine malami na a fiƙiu kusan in ce wanda dai na fara ido shine na farko muna yi da shi ya ɗauko ne kano wajen malaminsa shi ma malaminsa wanda muke karatu abokin malaminsa sai wanda sai karatu a hannun malam na iya na zaria duk wani malami ya san in ka ce malam na iya an gama an lura kuma ka ce <laughs> kayi karatu a hannun almajirin malam na iya to ba sai ka ce na iya ba an san ka an lura in dai karatu a hannun almajirin malam na iya to ba ka ce na iya ba an san ka iya an lura to duk wayannan bayan Allah in watan Ashura ya zo suna keɓe zama na musamman a yi su karanta ƙariya ta Ashura kuma musamman da shi malam Musa ya ci wayanda suka kashe su Imam Hussein ya la'anci wanda suka ji daɗi sai goyi da bayan abin da aka yi to malamai na tsoro waliyan Allah sun sani ku kyale yan feda yan acaba masu magana ko a midiya ko kuma su shiga gidan rediyo su yi muku bambami da kalkala tsora da kubra da menene da beleke su cika ko da surutu ku je ku samu malamai waliyan Allah su kakkaɓe muku littafi mai ƙura a yi muku bayani akan haƙiƙanin abin da yake faruwa ƙasa ta Allah ce shi kuma Allah dama ya ce ni haman na nasha'u to ya gadar da ita ga da Zahara ya ce ta ta ce sadakin auren Ali da ta tai sarkin yankin Allah layi. sai mu fito a kai muna yawo ku ce wai mun tare muku hanya mu da ƙasar sai ku ce mun tare muku hanya alhalin budawa za ku yi aro in ma ba ka san da Zahara kai yawon da kake a doron ƙasan haramun ne nan muka karanta cewa duk wanda bai yarda da wilayar amirin mumini ba in ji Allah yayi ta gudu a hadisul qudsi duk inda ya ga rufin nan ya fita zama karkashin rufi haramun ne domin rufin shi ma akwai eh, ruwaya ita ma duk mun karanta anan da tawazza da ruwa da iska da sama rufin nan inuwa da hasken rana duka da sai da zaran duk ta ne in Allah kila wani ya ji wannan abun ya mai yawa ko to ya zaka haka Allah ya ga dama ya za ka yi haƙuri za ka yi ko ka baka ɗaukaka ko kuma ka ci gaba da gaba al'amarin ka ya ta taɓarɓarewa to wannan shi ne to mu dai gaskiya ibada ce muke yi kuma tunatarwa ce zuwa ga al'umma annabi kuma ba rigima muke ba ba tinƙaho muke ba duk da akwai wasu abubuwan da zaka ga ana yi kila su sai su ga kaman ko tinƙaho ne ko na a'a ba haka bane ibada ce muke kuma hakan ya kamata mu ɗauki abin mu kamar yadda sai suke irshadantar da mu tabligi ne muke kuma tabligi hanyoyi ne daban-daban wadu iru ila sabili rabbika bil hikima wal mau'izatil hasana su ku kannuka masu haushi to nan duk a kyale su gada a damu da su idan Allah ya hore wa mutum dama to sai dan samu ya dan canza shiga in baka da shi ne Allah ya sani bakin ka kuma yana nan kuma ka in ka fito a matsayi mai bakin kaya ka fito an in ba ka da shi amma kana ciki kana ganin cewa yanzu wani dan wayewa ne a yanzu akwai sakafa ko a yanzu sakafa sa kayan ma ba kowai shi ake ba ba a to nan kuma kai ne da da an lura kai ne ka ga dama kai wa kanka amma mun ga su sai ma sun taɓa magana wata rana ya ce sai ka ga mutum dan rishin kunya in muna zaman ashura ya sawo mana kaya kala ya zo haka sai ya ce dan rishin kunya rishin kunya sai da kaiwa a'a sahibul asr da kaiwa wanda shi in watan ya kama kullum kuka yake har ya wuce imamul mahdi ne kawai yake bukata a wajen ubangijinsa na ɗaukar fansa abin da ake imam muzidi ko da ke ba sa so a dinga cewa ɗaukar fansa a kan zuwa ko aka asi a kan zuwa sai ka ce akan wanda ya tare wa yazidu ko in mun ce zai tare wa yazidu to a kan za a ɗau fansa in insha Allah nan zamu takaita muna masu assalamu alal husain wa ala ali ibn al husain wa ala aulad al husain wa ala azhab al husain salamun alaihi wa ala abaihi wa ummahatihi من الأولين والآخرين ما صلاة على محمد وعلى محمد اللهم صل على